بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإسان إلى بيته وبعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته دامني سنرواتي وزام فارد دورة na kwana hudu na littafin tufatul hukam wanda kuma wani dan abu ya dan faru wanda zai sa yau ba za mu fara wannan dauran ba don an riga an yada a social media ba ba zan yi gana kwata-kwata ba a kai kuma wasu tun daga jiya sun yi fosin cewa na yi accident daga ba yan social media mu suka ga ya kamata a yi bayanai a cikin wanda zai kwantarwa da mutane hankali shine lallai an yi accident din amma kuma alhamdulillah ba kamar yadda in ka ga motan za ka yi tamanin inda accident ke zama ba mun fita lafiya kalau babu wani matsala kamar yadda aka yi fostin ɗan targaɗe ne a yatsa na wannan kuma alhamdulillah ita ma na samu sauki kuma bello ma da ya bugu idan kwanta ya huta a asibiti na kwana ɗaya shi ma ya samu sauki yanzu haka muna tare da shi a nan masallaci so babu wani matsala na abin da ya shafi ko wani jinya da muke fama da shi kuma alhamdulillah Allah ya taƙaita abun kuma mun fita lafiya ba tare da matsala ba so wannan sai mu gode wa Allah ta'ala kan wannan ah, duk abin da ya samu musulmi sai mai da abin kaddara ne zuwa ga ubangiji ta'ala ba mu ba ba mu ba ba wani matsayinmu ba ne sa muka ta lafiya ba Allah ta'ala ne ke kaddara mana ba fadalansa da rahama su tseratar da mu kuma babu wani abu wanda na tashin hankali a yanzu akan abin da shafi wannan hadari da aka yi so kuma lafiya kalau shi yasa yanzu na fito mu yi karatu domin kowa ya san cewa babu wani matsala kuma <clears throat> inda tani ne zan iya ci gaba da karatu kamar yadda muka tsara shi amma shawarwari da irin na mutane ne malam kana bukatan hutu kaɗan huta da sauransu saboda haka ba za a ƙi ta mutane ba za mu san huta ko da na wato ‘yan kwanaki ne da ne kwana uku kawai na ce amma kuma shawarar ya zo cewa ya kamata mu huta sati ya zama rana a kyau sai mu fara da wannan karatun da muka ce za mu fara shi insha Allah so wannan zan yi da wannan dan huta kwana uku kuma dama akwai tafiyar da nake yi ne wannan asidan din kuma zan ci zan yi wannan tafiyar insha Allah a cikin wannan kwanaki ne so saboda haka yan uwa su kwantar da hankalin su mun gode a bisa addu'o'i da aka ta mana da fatan alkhairi a bisa wannan da wayanda suka yi ta kawo dauki da sauransu kamar yadda muka yi ta karatu a cikin aqida cewa imanin ka ba zai ci gaba sai ka imani da kaddara yana daga cikin rukunin imani guda shida al-imani bil qadari khairihi wa sharri imani da kaddara mai kyau da mara kyau daga Allah ne subhanahu wa ta'ala ita ce maratibul imani bil qadar wato matakan imani da kaddara guda hudu ne duk abin da zai faru da yadda cewa dama Allah ya san zai faru don ubangiji ta ala ilimin sa ko ne abu kada hada kulli shayin ilma kuma alima ma kana wa ma yakunu wa ma lam yakun law kana kai sai kun ya sa abin da ya kasance da abin da yake kasancewa da abin da zai kasance nan gaba abin da zai faru ba tare da ilimin ubangiji subhanahu wataala ba to dama Allah ya kaddara hakan za ta faru ya sani sannan na biyu abin da ga ya faru ya rubuta shi a lauhil yana nan a rubuce kafin halitti sammai da kasai da shekara dubu hamsin kamar yadda a hadisi كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة Allah ya halicci duk abin za a kaddara a duniya tun kafin ya halicci samai da kasai da shekara dubu hamsin so kafin a ka ba an kaddara dukkan abin da zai faru da kai an rubuta a lauhin mafus Sai sa ubangiji ta ala ce alam ta alam anna allaha alamu ma fi samai wal arzi, inna zalika fi kitabin inna zalika ala ya yasir Allah ya san abin da ke faruwa a cikin samai da ƙasa kuma yana nan ya rubuta shi a cikin lauhin mafus kuma abu ne mai sauki a wajen Allah subhanahu wa ta'ala ko ka nemi ka kauce ba za ka kauce masa ba mataki na uku shine duk abin da kaga ya faru Allah ta'ala ne da dama ya faru rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar Allah ta'ala shi ke halitta abin da ya ga dama kuma yake zaɓin wani abu ya fifita shi akan wani abu duk abin da kaga ya faru Allah ta'ala ne ya ga dama masha Allah kana wa ma lam sha lam abin da Allah ya ga dama ya faru zai faru abin da bai ga dama ba kuma ba zai faru ba to duk yanda kai kokarin kai abu wani ya ya yi maka abu in Allah bai ga daman abun ya faru ba to abun ba zai taba faruwa ba abdadi hadisi abdullahi bin abbas manzo Allah ta sama yace wa lam anna al ummata law ijtama'u la an yanfa'uka bi shay'in lan yanfa'uka illa bi shay'in qad kataba Allah kataba Allah lak duk mutane za su haɗu su amfane ka da wani ba za su yi amfanin ka ba sai da abin da Allah ya ya kaddara maka kuma da bishna ma'u ala an yadurruka bi shay'in lan yadurruka illa bi shay'in kad katabahu Allahu alayk da za su haɗu su cutar da kai da wani ba za su iya cutar da kai ba sai da abin da Allah ya rubuta dama wannan abin da ya same ka sai ya fi daman ya same ka sannan ya same ka sannan kuma duk abin da kaga ya faru Allah ne ya samar da abu ne mataki na hudu wallahu khaliqu kulli shay'in wa huwa ala kulli shay'in wakil Allah shi yake halittan komai wallahu khalaqakum wa ma ta'malu abin da kake Allah ne yake halittan sa in bai halitti abin ba ba zai yiwu ba ba zai taba faruwa ba su wannan su ne matakai na imani da kaddara ilmun kitabatu maulana mashiatuhu wa khalquhu wa huwa ijadun wa taqdim Allah ya san abu zai faru ya rubuta shi al mafuz da ganin daman sai faru shi ya faru da abun ma shi ne ya halitta abun ba don da bai zai faru ba so du wannan sai ƙara mana imani da kaddara cewa ɗan adam bai da wani wayo bai da dabara sai abin da Allah ta'ala ya kaddara masa sannan ya tabbata a cikin hadisi ingantacce alam anna kullama asabaka lam yakul yukhdiyaka wa kullama akhtaka falam yakul yusibaka ka sani cewa duk abin da ya same ka dama Allah ya kaddara da ya same ka ne abin da bai same ka ba kuma Allah bai kaddara ya same ka ba ne shi sa ya kuskure bai same ka ba so komai kaddara ne na ubangiji subhanahu wata'ala so wannan kaddaran da ta zo kaddara ce mai kyau tunda bata taba addinin mu ba bata taba abin da lafiyar mu ba ko da ma ta taba shi ma in ya taba lafiyan kan ka fara ne fara ne amma kuma babu wani abu wani abu da ya faru wanda zai kara mana imani da kaddara tsara mana godiya wa Allah subhanahu wa ta'ala da imanin cewa idan kwanan mutum bai kare ba ko da ya kutsa a cikin mutuwa zai mutu ba sai idan kwananka ya kare in Allah bai kaddara maka jinya ba duk yanda ka kutsa cikin abubuwa masu haɗari to ba za ka samu kuma jinyan ba ko ni Allah ta'ala ne yake kaddara shi wannan sai kara mana imani da wannan ubangiji ta'ala ya cewa kullun yusibana illa ma kataballahu lana wa maulana wa ala lahi kalin mu'minun ka gaya musu ya rasu ba abun da zai sami musu abun da Allah ya kaddara mana Allah shine mai jibintan al'amuranmu. mu kuma mu'mine ga Allah ta'ala wato za su dogara Sau da aka babu wani abu na tashi hankali a ciki ni ba don shawarwari na cewa akwai bukata a dan huta ba ni ba ni da wani matsala za mu iya mu ci gaba da karatunmu kamar yadda wato ainihin muka saba so amma dalili akan wannan insha Allah yanzu za mu amsa tambayoyi ne saboda mutane da yawa ma suna tamanin ba za a yi karatun ba so za mu amsa tambayoyi insha Allah kamar yadda na faɗa rana a cewa kuma za mu dawo mu ci gaba da karatun mu kamar yadda muka yi alkawari na awa biyu har zuwa iya kwanakin da muka faɗa daga nan mu ci gaba da karatun mu da izinin Allah mu ji ta da ke mukin kuma tambaya bismillah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh malam mai tambaya na farko yake cewa ina yi wa malam addu'a Allah ya ƙara Allah mishi lafiya kuma Allah ya kara kiyaye na gaba ita malam tambaya ta kamar haka shin ya halatta mutum musulmi ya je coci kuma ya shiga har ciki har ma ya da hula lokacin addu'a domin ɗaurin aure ko wani abu na daban ba kamata musulmi ya shiga coci a irin wannan sura domin idan ka je ka shiga ko da daurin aure ne ka je ka cire hulanka ka shigar da kanka farko inda za a tuhume ka suna da wata ibada da take bance su inda suke a coci to idan ka je ka ga aka haska ka wanda zai dauka ma ka zama kirista ne bai kamata mutum ya jefa kansa inda za a tuhume shi ba ko kuma abin da zai nuna kamar ka yarda da addinin su wa'annan mutane to da haka idan kana zuwa din kuma tun kana kyama abun wataran zaka iya yarda da shi da zaran ka yadda kuma cewa abin da suke yi gaskiya ne shi kenan ka fita daga musulunci kar mutum zai fa kansa a inda za a tuhume shi ya zo a hadisi man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yuqi anna nafsahu mawqi'at tuham wanda ya imani da Allah da ranar lahira kar ya je kansa a inda za a tuhume shi kar ni ci inda za a tuhume ka sanan sai na alena cewa iyyakum ma yasbiqu ila al in inkaruhu وإن كان لك فيه عذر ورب ثاني أن نكرا لا تستطيع أن تسمعه عذرا فشيدنك كجيك شغد كنك zuwa ga wani wurin da in an ganka za a maka inkari a ce ya kai ya kai haka ya muka ganka a coci ya muka ga ka cire hulan har kana rufe ido ana addu'a haka akwai tuhuma a ciki anya kai musulmi ne kuwa ka shaidin ka tana kuma ko da kana da uzuri a ka ai abokina ne daurin aure ne ni na je abokina ne ya gayyace ni wannan ba uzuri wani idan aka je aka daura aure a coci daga ba ka je ka masa murna kuma wace irin abokantaka ne da wanda ba musulmi ba har alaƙan za ta kai ya iya jafi kai ka kuma da wata hidima na ta abokantaka ta yi muni ai ai musulmi ne da ɗan uwansa musulmi ya kamata su yi irin wannan wannan abokantaka ne saboda haka mutum wajibi ne nisanci irin na abubuwan domin ya kubutar da addininsa kuma ya kubutar da mutuncinsa na'am akwai mai tambaya bismillah zuwa reception nasu idan cin abinci ne kawai za a yi wani wuri makwacinka ne a abin nan a kasuwa ko a gida kuma ba wani abu ne wanda ke bance su su ba wannan ba na ganin akwai wani laifi wala saboda musulunci ya nuna zaka iya wa kafiri murna nan zaka iya masa jaji kamar yadda ibnu qayyim ya kawo cikin akamu alil himma imam ahmad yana yin wato ainihin eh, jaje ko ta'ziya ma ga wanda ya rasu amma ba za ka ce Allah ya kira su ya fata masa so in babu wani abu da ya saba wa shari'a ya kira a zo a ci abinci don murna kuma musulmi a ciki za ka iya yi amma in ya zama na za a sha giya a wajen ko za a cakuɗa maza da mata musamman al'adansu yana doya ku wuce da wannan to haramun ne kaje domin ko da musulmi ne zai ya ce ka walima inda za a cakuɗa maza da mata haramun ne kaje haka nan kuma idan ya gayyace ka abin nan walima wanda za a sha giya ko kuma za a yi wani abu na sabon Allah cikin wannan dai ya kamata musulmi alhayi halin ya ta kulla alaka ta danƙon zumunci mai zurfi irin wannan to inda ba musulmi ba domin za ka iya zuwa wani taron da ke bance su ko kuma ka je wajen ibadan su wannan duk ba daidai ba ne amma in ka je ka masa murna ko ka je wani abinci ake ci na halal ba wasu takaitattun mutane ne ka masa murna a matsayinsa na makwacinka ko wanda kuke makaranta tare ko kuma makwacinka a kasuwa wannan shari'a ba za ta haramta ba amma da sharadin idan bai zai zubar maka da mutuncin ka ba ko bai zai taɓa addinin ka ba na'am alaikum assalam Mm. Mm. Mm. ce kaman kungiyoyi haka ko a anguwa haka za a yi wani kwamiti sai a haɗa musulmi da waɗanda ba musulmi ba na anguwan misali ko wani abu dai makamancin wannan to don an zo wurin taron sai a ce a yi addu'a musulmi su yi waɗanda ba musulmi ba ma su yi to har ka ji idan wanda ba musulmin yana yi ba sai musulmi su dinga cewa amin amin ba wani matsala a ciki Allah ta'ala yana amsan addu'an wanda ba musulmi ba kamar yadda ke amsan addu'an musulmi sai dai addu'an musulmi ta fi albarka kuma aka ita aka fi zaton a karɓe ta amma kafirai sun yi addu'a Allah ta'ala ya amsa musu har a zamanin manzalar sa sama idan ma yayi addu'a Allah ya amsa masa ya ce a jira shi a saurara masa kara dauki ransa har zuwa alkiyama ta zo tashi kuma Allah ya amsa masa wannan to abin da ba za ka yi ba shine ba za ka nemi kafiri ya maka addu'a ba domin me domin ka ɗaukaka darajansa ka nuna kamar addu'arsa ta fi taka muhimmanci sannan idan yana roƙon jesus ne ba allah yake roƙo ba sannan ma ba ruwanka da addu'ansa dole ne ya zama ubangiji ta ala ake roƙo musulmi inda zai roƙi wani shirin sa ko wani mutum daban to ba za a wato ba za a yi dadin nan addu'an ba ba za a ba za ka ce amin ba domin ya saba wa Allah subhanahu wataala saboda Allah ta shi kashi ake roƙo wai za sa'alta Alillah? wai za sta'anta fasta'in billah in za ka roƙa ka roƙi Allah in za ka nemi taimako ka nemi taimako ubangiji subhanahu ta’ala, ko da musulmi ne yake roƙon wani ka ce amin ba in ba Allah ta'ala yake roƙa ba ga hannu ya roƙi wani mutum daban to kana kirista in zai roƙi wani Allah nan ma ba za ka ce amin ba ba za ka bi shi a tuwa ba amma in ubangiji ta'ala yake roƙa ina cewa Allah mai sama imana kaza imana kaza za ka ce amin yasa a roƙon ruwa malamai sun yadda musulmi su fita wayanda ba musulmi ba su fita sai dai abinda sun ce a fita rana ɗaya musulmi su yi addu'o'insu wanda ba musulmi ma su je su yi roƙon ruwansu su yi addu'o'insu abin da yasa aka ce a fita rana ɗaya saboda kada ku ku fita a rannan ba a yi ruwa ba su kuma a shagari su fita sai su dace da lokacin ruwan to kaga za su ce addu'a su bai ta karɓo ta musulmi ba ta karɓo ba kila ma hakan ya zama fitina a wajen wasu musulman shi yasa aka ce a rana ɗaya za a yi addu'a so don kafin ya yi addu'a wannan ba matsala ba ne matuƙar bai sa wani abu sabawa tauhidi ba kamar yadda kuma musulmi ne wannan ko ba za a yi ta ba na'am a can wani wa alaikum salam Ita eh. kamar aikan shiga fari to sai a rasa wani jagoran musulmi da zai magana cewa a fita a yi roƙon ruwa to yanzu menene ya kamata irin wannan wasu ƙungiya za su iya fita ko su guri su je su roƙi ruwa ina ganin a kowane gari ba za a rasa irin wannan jagororin ma shi don an yi fari ai sarki ne zai sa a fita al'adar mu anan ko hakimi ko ne jimilla so idan kai ba za ka iya zuwa wurinsa ba za ka iya zuwa ka samu malami ka ba shi shawara in malamai suka nema suka nemi shawaran a fita roƙon ruwan sai a fita domin a fita bai ɗayan gaba ɗayan shi ya fi alkhairi akan a ce wasu ɓangare suna yi wasu ɓangaren wasu ɓangaren ba sa yi da haka in dai akwai buƙatar ruwa ɗin aka koka wasu masu anguwanni ko kuma masu jimilla ko sarakuna ko hakimai ko akoka malamai su malamai za su isar da sakon inda ya kamata ya isa sai a bada umarni kuma a ji a roƙi wani lokacin abin da ya sa ba a roƙon ruwan kowa zama yake shiru kawai a yi ta zurawa abin ido kaga in ba wanda ya motsa kuma to ba za a samu haɗin kan da za a iya wato fita a roƙi ruwan ba amma da za a ce shugabanni ne suka ba da umarni kaga kowane masallacin juma'a sai a sanar akwai akwai roƙon ruwa gobe ko kuma rana kaza sai kaga an fita ko ina da ina wannan shi yafi akan a ce wasu kungiya ko su bangare kawai na mutane ko su guru su fita su roƙa su kare Hmm. to ibn nan ya ce suna cewa abin sai addu'a za a ce yayi addu'a a cikin sunan Yesu Ta ba musamman suke nufi a cikin sunan Yesu yanzu musulmi ba cewa albarkacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zaka ce ba addu'a yake wai duka ta shigo da wani abu wanda bai kamata ya shigo ba matukar ba Yesu ya roka ba abin zai hana kai amin a addu'an sa kaga musulmi zai ce mu yi addu'a Allah ya amsa mana darajar manzo Allah ko albarkan manzon Allah ko da sunan manzo Allah duk wannan za a iya ya zama ba manzon Allah aka roƙa ba ta wasu ne yi ba za ka ce kuma ba addu'a ba ne sai dai a ce an shigar da wani abu wanda ba a san shi a shari'a ba ko sahabbai ba su yi shi ba to haka shi ma amma ka jina cewa Jesus ka mana kaza yana kira ta wannan ka ba ruwan kaza amma in Allah yake roƙa Allah kai mana kaza Allah Allah mai sama to ko da ce Allah uba wannan cewa uba din wani abu ne na aqidar sa kuma ba daidai bane amma dai Allah yake roƙa kuma Allah ba uban bane ba uban bane su ne suka sa masa wannan na'am bismillah wa alaikum salam Uh, eh, eh, eh. idan mutum kirista ya bashi abinci ya bashi hadda nama wai zubarwa zai yi koya ko a biki ko ba a biki ma ayin dai ba ka tabbatar naman alade ba ne ko naman kare ya za ka zuba kaga farko dai galibi ma a kasuwa suke zuwa su sai namansu in kaji ne a kasuwa ake yanka musu sannan yin suka yanka ma an halatta cin yankan su alal kitabi ai mun sha bayani al yawma uhilla lakum at-tayyibat wa ta'amul ladzina utul kitaba hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum an halatta mana mu ci yankan su kamar yadda aka halatta musu su ci yankan mu zaka zaka iya ce amma in ka tabbatar cewa wannan naman na alade ne ko na kare ne ba za ka ci ba ko kuma mushi ne ba za ka ci ba ko kuma ka san jizo suka ammata aka yanka to ba za a ci ba kamar ma musulmi ne a mutu ni shehin su yanka ba za a ci ba ko kuma an yanka ta kiyaye ne in ka je da ya saba shari'a wanda ko da musulmi ne yayi irin wannan yankan ba za a ci ba to wanda ba musulmi ba in yayi nan ma ba za a ci ba na'am alaikum assalam mutumin da ɛɛ ɛɛ ɛɛ eh eh me me ta tambaya ɛɛ ji mm, mm. Eh. Eh. Eh. mutum ne yana da mata hudu sai saki ɗaya saki da zai iya mai da ita to kafin ta gama idda sai ya auro wata har ya sadu da ita hatta ciki ya za a yi farko za a bata aure domin aure ne da ya saba wa shari'a domin yayi mata ta biyar kenan tunda wannan matan zai iya dade dole sai ta gama idda kafin kafin ya sake auren wata to sai kuskure sai je aura kuma har ta ciki shikenan sai a bata auren auren ba ce ne amma yaron kuma idan aka haife shi ɗansa ne eh ɗansa ne domin ba za a masa haddi ba shari'a ta ce uzru ul hudud bi shubhat tunda akwai shubuwa ba za a mara haddi ba duk saduwan da ba za a maka haddin zina ba ko dan dan ka ne don ka same shi za ka ta ɗa nasa ne amma za a warga da auren daga baya kuma in waccan ta gama idda zai iya sake auren wannan matan ta da gidansa na'am zai gado ai shine dan san kenan ai na'am alaikum assalam eh Tawai mun ce ana iya zuwa ta'aziyya na na kiristoci to sai suka ce yace idan suka ce kai addu'a wani irin addu'a za ka yi sai kai addu'a Allah ya shirye su su shiga musulunci amma kaga ba za ka yi addu'a Allah ya gafarta wanda ya rasu ba amma kuma zai wuya su ce maka kai addu'a amma ina za su faɗa sai kai addu'a Allah ya shirye su su shiga musulunci shikenan na'am yawa karanta wannan ke cewa shi malam ya halatta ga masu ba da gona a biya su ladan gonan da abin da aka noma ce misali a kowane buhu goma a biya su da buhu ɗaya ko biyu eh, wannan akwai wani abu da ake ce masa abin nan eh, wato me ake cewa abun ne kaga na manta shi a fikihu shine ku haɗa kamfani ku yi noma kai kana da gona da iri shi kuma wanda yana da aiki idan kun yi sai ku raba amfanin gonan wannan ya halatta kai kana da gona kana da iri shi kuma yana da aiki yana yin aiki a wurin amma za ku raba amfanin gonan gurgudan yadda kuka yi kuka yi tifaki to amma wani abin da yake cewa shine za ka yi masa noma aikin kuɗi sai kuma bi sharaɗi za ka biya ni da buhu ɗaya ko buhu biyu bayan me bayan an girbe masaran kuma abin nan babu wani iskali a ciki ba dalilin da ya hana domin buhu ɗayan nan in an ɗauke shi a dubu biyar dama noman ka kenan yana kiman dubu biyar dubu biyar shi ne kuɗin buhu buhu biyu dubu goma misali haya ya bayar akan akan abun nan da eh, dama dan zo kan wannan tambayan sa abun da shari'a ba ta yarda da shi ba ne ka ba da hayan gona ka karbi amfanin gona wannan shine ake ce masa mukhabara wanda manzala sama ya hana shi na ha'anil mukhabarati ya hana mukhabara shine ka ba da hayan gona a biya ka da amfanin gona mukhabara shine ma ma je shi da shine kira'ul ardi bi juz'i ma yakhruju minha Shi ba da hayan gona da wani yanki da zai fito daga na abinci da zai fito daga wannan gonan to wannan haramun ne idan wannan ne amma inda ko dogo ya aiki kuɗi a biya shi da amfanin gonan wannan babu matsala ko sun yi kamfani ne wannan da aiki wannan da gona da kuɗi wannan babu matsala amma ka ba da hayan gona za a biya ka da buhu ɗaya ko buhu biyu wanda za a noma a gonan wannan bai halatta ba amma inda buhu biyun daban ne kana da shi a abin nan a gidanka ka ba ni hayan gona na in baka buhu biyu ka buhu biyu ka ba shi wannan ya halatta domin ba daga gonan ba daga wannan noman aka ciro buhu biyun ba ka mukhabara ne hayan gona a wani yanki da da a samu na ainihin abun nan na amfanin gona shi yasa idan kuka lura a can baya din wajen shirika din na abun da ya shafi abun nan harkar noma na ce mutum ya ba da gona da iri wannan kuma ya aiki Kuma me yasa muka ce da iri so da in ya ba da gona kawai wannan ya zo ya sa shuka ya kuma yi shuka ya zo da irinsa aka shuka ya yi noma aka gama ya ɗau wani abu ya bashi na amfanin gonan kamar ya ba da hayan gonan ne da wani abu da aka noma a gonan shi sa yanzu a yi shirikan dole sai ya zama na ka ba da gona kuma ka kara da iri don kar ya zama kamar haya aka ɗauka za a biya ka da abun da aka noma a gona wanda kuma shine mukhasara na Allah ya kara kiyaye na gaba ya ce malam na zama kamar mutum ne mai ruwan ido duk lokacin da mace ta amince in aure ta sai in ji ta fita raina ya ce ko akwai wata shawara da za a ban ko kuma nasiha ko kuma wani taimako da za a yi min malam to babban shawara dai in abun har yayi yawa to ni na tuhuman aljini a tare da kai ko kuma aljana ko to ka kana bukatar rukiya kamar yadda mace aljani yana iya hana ta aure in ya shige ta jinul ashir ake ce maza aljani idan ya aure ta zai hana ta aure duk wanda ya fi ta mata ta son sa ko abu ne warga to haka ne shi ma namiji in yana da wata aljana ta ta aure shi to kuma ba zai iya aure ba duk matan da ya abun nan ko tai daga ba ta ji ba ta masa ma in dai ya yi ta maimaituwa ni na ganin ka nemi masu ba da maganin aljani su baka maka rukiya ko su baka irin magungunan da ake ko kuma duka guda biyu in ko biyo ce sau ɗaya ko sau biyu ba wannan ka kaddara kawai ba rabon ka bane sai kai ta addu'a duk matan da ka ji kana so sai kai istikhara idan alkhairi ne Allah ya tabbatar maka da ita in ba alkhairi bane Allah ya canja maka mafi alkhairi in kuma ruwan ido ne kawai kake yi kai mai ruwan ido ne to wannan kuma matsala kake da shi kana bukatar nasiha zaunar da kai maka nasiha kana da ruwan ido wajen zaɓin mata don ba matan da za ka samu wanda ɗari bisa ɗari ta yi maka sai dai a samu kashi saba'in a ɗari ko sittin ko tamanin ko casa'in amma ba ɗari bisa ɗari ba to kaga dole ka je ka hakura ba sai ba za a iya samu 90 din mana kila amma 100 bisa 100 a idan ta maka kila wasu ɗabi'un ta kuma su maka ba ko iyayenta suna da matsala ko wani abu makamancin wannan ko ilimin ta bai maka ba ko wayonta ko wayewanta duka za ka iya samu ne to wani bangare sai an samu wani wani gibi kuma na'am na'am eh ya ce mutum ne aka yi masa rukiya sai aljanin yake cewa wani ne ya turo shi ya zo ya shiga jikin wannan marar lafiya sai mai hukunci wannan magana wannan magana karka yi ita za ta iya zama gaskiya za ta iya zama karya kuma aljani karyansa ya fi gaskiyansa yawa kamar yadda maza zuwa ya gaya wa abu Uraira huraira gane da abin da ya shafi shaɗe ce sadaka ka wa huwa ya maka gaskiya a nan amma fa shi mai yawan karya ne To da haka zai iya zuwa ya haɗa ka da wani ɗan uwanka ko abokin ka shi ne turo shi kuma alhalin ba shi bane ka kana gaba da shi akwai wani kuma wani yayi tsafi ya turo maka aljanin to amma ai abu ne nan kai bu kai ba za ka tabbatar ba to kai tsaye abun da ya kamata irin wannan mutum ya karya ta hakan din kawai ya ci da neman magani shi fi zaman lafiya na ya kuma salam eh mm Mm. Mm. shi komi da komai shi yake da shi digiri da gona kai noma ne Eh, yana magana cewa kamar yanzu ka hada aiki da kamfani shi yana da gona da iri da taki da komai kai za ka zo ka masa noma amma za a kasa goma a baka kashi ɗaya to shine yake maganan zakka so ayin aka kasa goma aka baka kashi ɗaya to kai kashi ɗayan naka in ya kai zakka wajibi ne ka cire masa zakka shi ko shi ma kashi taransa in ya kai zakka dole ya cire zakka in duka kai naka kai zakka ba za ka cire ba ko da na sai kai zakka domin abin da ya shafi amfanin gona ba a shirka ba a hada ba a hulɗa kai zance shanu in kuka hada akwai yadda za su kai ya zama kamar na mutum ya cire zakka sai ku yi ciko kowa ya zamiya an kama na wannan kabiya kabiya nan amma noma ko kun hada kowa sai ya mallaki ne sabi zai cire zakka sannan kasuwanci da wannan zai kawo jari miliyan goma wannan kuma ya kawo miliyan ɗaya don an tashi cire zakka wannan lissafin kuɗinsa miliyan ɗaya ne wannan miliyan goma da zai cire zakka ba saboda miliyan ɗaya bata kai a cire mata zakka ba sai ta fi haka ko kuma da aka zo aka yi lissafi shi wannan nasan mai kuɗi kaɗan bai kai a cire zaka ba in an haɗa har da riban to ba zakar da zai cire sai in an haɗa da riban zai je ya kai zaka sai ya cire za a ce a cire zakan gaba ɗaya da wanda yake nasa ya kai da wanda nasa bai kai ba haka na abin da ya shafi noma amma shanu ne ake wa wannan na'am ya ce in kamfanin suka cire zakar gaba ya kafin a bashi na ka shi kenan ya yi sadaka kai dama za su haƙi lesa fi ma duna a wasu sadaka illa an illa an illa izan illa in sha a tafaddaka cikin hadisin abin da bai kai zakka ba ba a cikin zakka sai dai in ka so za ka iya sai in ka ga dama kai sadaka saboda haka kenan kai sadaka ba da ishali in sun ce sai sun cire zakka su ba ka naka sai su cire mana kai sadaka kenan a cikin naka na'am ta ce malam na haihu wai kwana talatin da bakwai kenan tun da na haihu da kwana bakwai jini ya ɗauke min sai wani ruwa mai kamar ruwan kwai shi ke zuba kuma yana zuba da yawa sosai zuwa yanzu na kusa kwana arba'in ruwan yana zuba amma yanzu kaɗan kaɗan yake zuba ce wasu sun ce tun da ba jini ba ne zan yi sallah to sai na fara sallah ba tare da ruwan ya ɗauke ba sannan wasu kuma sun ce ba zan yi sallah ba har sai ya ɗauke gaba ɗaya yace malami ne gaskiyar wannan bayani gaskiyar bayani shine zaki ci gaba da sallah ruwa ba jini bane jinin biki shi yake hana sallah da azumi amma ruwan biki bai hana idan akwai shi kenan saboda haka lokacin da jini ya ɗauke miki ruwa na zuba wannan ba jini bane saboda haka asibiti ya kamata ki je kila wani ciwo ne idan bai daina ba ki je a baki magani da zai dakatar da zuban wannan wannan ruwan wani dutse ne likita sai suka ce yana da amfani fitansa shikenan sai ci gaba da fita amma bai zai hana ki sallah da azumin ki ba jini shi yake hana sallah yake hana azumi in ya dauke kuma za a yi wanka a ci gaba da sallah da azumi malam na kasance idan na yi wani abu na alkhairi kyauta ko wani alkhairi ko sadaka daga baya sai in ji zuciyata tana ɓaci raina na ɓaci akan wannan to a hankali daga baya abun kuma sai zai gushe min yace malam me matsayin wannan abun da nake yi ya tafi da ladan wannan alkhairi da nake yi ko kuma daina nan to balle wannan dai akwai matsala ko da bai tafi da ladan ka ba akwai shedan a tare da kai wanda yake munana maka abun alkhairi ya kamata in kai sadaka ko kai kyauta ya zama na kafi wanda ka ba wa ma jin daɗi wani ya ce wa lam ara kal ma'rufi amma mazaquhu fa hulwun wa amma wajhuhu fa amin abin da kai alheri daɗi ka bayar ka ji murna ka fi ma wanda ainihin ka bawa shi ne ya kamata amma yanzu shaidan ne yake riya maka ai ka ba da dukiyanka duka da baka bayar ba o oh, ko da baka bawa ne ma wannan duk shaidan ne abin da ya kamata duk lokacin da wannan tunanin ya zo maka ka dinga neman tsari da shaidan kana uzu billahi minash shaidan raji. kuma sannan ka lizinci yin istighfari a neman gafaran zunubanka domin kada shaidan ya yi tasiri a kanka malam macen da ta yi bari ƙasa da wata hudu ina nufin bai kai ɗa ba kenan ita menene matsayin jinin shin za ta yi sallah ko kuma ba za ta yi ba ina neman ƙarin bayani to ba wai watanni ake lissafawa kawai an barar da wani abu mai alaman halitta ko ba a barar ba idan jini zalla ta barar wannan hukuncin saukacin jini cuta baya hana sallah baya hana azumi amma zai ci gaba da zuban sakila in ya ce ya tsaya a wajen likita amma idan ta barar da wani abu mai alama halitta ko da tsoka ne jini biki ne ba za ta yi sallah ba ta azumi ba har ya ɗauke ko ya kai kwana arba'in domin in ta barar da wani abu na halitta to sai kamar ma ta haifu ne wanda ya haifu ba a ai tsoka ne kawai aka abin to haka kuma wannan tsoka ne da kashi wancan wannan ko da akwai kashin ko babu inda an yi bari an barar da wani abu na alaman halitta akwai hilka a cikin halitta ba wasu sai ya kai wata hudu ba don ya kai wata hudu kai an busa masa rai kenan ba sai ya kai wannan ba alama na hilka na halitta ba kawai ta haihu ne a shari'a da ita da wanda ta haifu duk ne domin ta fitar da wani abu kamar yadda mai haifuwa take fitar da take fitar da wani abu to sai ta dakatar da sallah da azumi har sai ya ɗauke ku kuma idan ya kai kwana arba'in amma in ne kawai ta zubar wannan jini ciwo ne domin mai jini cuta ita ma jini kawai take zubarwa babu wani alaman halitta na ke cewa malam mutum ne saki matarsa saki biyu bayan haka sai gida da ita ba ta je ta yi wani aure wani ya aure ta shi ma ya sake ta daga baya wancan mijin da saki biyu sai da sake aurenta to sai mata saki ɗaya ce shin malam wancan saki biyu za su dawo a jerin sakin da yake da su a kanta za a irga su kenan wannan da ya cika na uku shikenan ta ma ba ina gare shi ko kuma dai wancan kawai shikenan an ilga'in su ran ga an yi irin wannan tambaya an cika ta na uku ne in gaji ya ce maka to za a lissafa da wancan ne tun da ta aure ko ba to ya riga an karisa na uku ne ai saki uku saki sabunan eh, aure ba rusa saki ɗaya ba rusa saki biyu sai dai saki uku kawai ke rusa ne wala yahzumu Nika, ma duna salati aure baya rusa sakin da bai kai uku ba idan ka sake matar ka sake da ita ta wani aure to wannan auren bai rusa wannan sakin ba yana nan in ka sake auren ta ka sake ta ta sake wani auren ma bai rusa wannan sakin ba bai rusa wancan ba suna nan har sai ka sake sakanta na uku yanzu an samu saki uku wanda dama an haramta maka ka sake auren ta sai ta aure wani to idan ta je ta auri wani wannan auren ya rusa dukkan saki uku nan gaba daya yanzu idan ta dawo sabon lissafi da a saki za ka yanka zake ta sai ce saki da amma in bai kai uku ba idan bai kai yanda za a haramta maka ita ba wannan tana aure rusa maka shi duk da dama ka aure ta kai ma wancan ma yana da dama shi sai aure ta kai baka aura ba ya zai rusa maka sakin da kai amma lokacin da ba ka da daman ka aure ta ka cika saki uku to sai wani ya je ya aure ta dama bayan da ka iya dole ya aura to idan ya aura ya rusa wannan sakin kun gaba daya yanzu in ka sake auren ta sabon lissafi za ka yi sai masu addu'o'i daga ciki akwai wanda suke fatan malai sanya musu ya sanya su a cikin addu'a za su fara wani kasuwanci Allah ya sanya musu albarka a ciki kuma wanda suke da marasa lafiya da wanda suka rasa su daga cikin iyaye da yan uwansu Allah ubangiji ya gafarta musu da sauran da yan uwa masu addu'o'i kowa shi ya fi sanin abin da ke da bukatarsa assalamu to sai ba a yi haƙuri an dakatar da tambayin haka <laughs> ko ko suka yi a tsakanin su ba sani ba amma dai bari biye musu za mu tsaya a cikin insha Allah kuma kamar yadda muka bayani rana a cewa Allah idan za mu koma karatun mu kuma kamar yadda muka faɗa littafi duk biyu za mu dinga insha Allah za mu yi da al'aqaidatul wasiya kuma mu yi tawfatul hukam har zuwa tsawon kwana hudu kamar yadda muka ɗauki alƙawari sannan mu ci gaba da karatun mu kuma kamar yadda aka saba ubangiji ta Allah ya kara mana imani da tsoron Allah Allah ya kara mana fahimta ya samu dace rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والأفاف والغنى